karki ce na yi miki kauli ba da sai in gaya miki yanayin kibiyar gudanar da yadda kika taho da mazirarin kwaroron shawo kwana game da gangamin hasken fuskarki tare da yadda kika taho ɗauka nake mikiya ce ko kuma kunama maciji zangar da tsayinsa ganin yadda kika yi abinki yasa na ce bari da miki magana wanda karkice ne miki shige gida sai in ce miki tsab yadda uban gida na karanta min sura da iki duk duniya in ya gani zai ɗauki dunkuli yi mata sai dai ta ce hanikan mata alherin da man yakin san cewa dungushe baya musu kaɗan to da sai in ce ki Bai fahimce gaba. ba. Alhamdulillah daidai nan nake so a zo domin in kika faɗa ilimi ne zai aiki a gurin. Abin da nake nufi idan har kika bani dama gidana yadda da siffar da siffa irin taki in na kai manya ba sa karamin alheri sai an miki abin da in kika juyo ki ce timaya wani irin alheri a'a yau a bar ya wuce kuma shi ke kawa da rabon wani ai waka a bakin mu ita tafi daɗi kin fi kowa sanin kamar yadda na gaya miki a baya shi alherin manya ya yi kiwa ba ta waiwaye ake sai dai ki ji kin abin a <laughs> ne kan <laughs> bare kuwa so na ji gaskiya ban fita sai mahaifina a kina nufin wai insha Allah sai tafiya ran lahadi kina nufin yayi gidan rediyo in suna BBC sai ki ji an ce sanni sanni bakaliki ko ki ji an ce miki dan kudama eh, eh, Yusuf dan kudama ko eh, ce sanni to da haka ne yanzu ki kwatanta min gidan na na ke idan kuma kika fahimci cewar kin je wannan guri kin ga yadda uwa lamshi ya zo to fata za ki ji sukur sukur a dan abun a a ba dai kofar mu eh? ba dai kofar mu sai dai wannan yanzu dai kawai ka ga mun inda na same dan dadi lokaci da marice kamar haka lokacin lamshi ya keto gefen kwandina nan sai dai ki ji wuf Hallelujah! <laughs> Abakati ama. Sunan wani gari a can ce kwanan jamawa. A'a. Allahu akbar.